A Najeriya musamman a yankin Arewa dubban jama'a ne tashi-tashi hankula suka raba da gidajensu suka gudu suka bar komai da ke gare su domin tsira da rayukansu. Mafi yawa daga cikinsu da ke zaune a sansanonin 'yan gudun hijira suna cike da bukata saboda yanayin da ya tilasta su baro gidajensu ba cikin shiri ba. Ɗahiru Masama shine hakimin wasu 'yan gudun hijira da suka gudu daga garin su na masama a yankin wurno na jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya za su zo su aza mana kuɗi mu ba su kuɗi kwana biyu kwana uku kuma su da su aza mana kuɗi kuma in suka samu mutumin mu ko mata sai su kwasa su yi daji da su abin da ya buwaye mu ya fi ƙarhin mu muka taso muka komo nan muka zauna. to nan mu abin da muke nan daga dai wanda adda dan halin ta shi ya kwadugo ya ta shi kwadugo wanda bai dan abin sana'a shi wanda a irin mu kuma wanda bai da harka yi dole sai ka zo can gari wanda ya san ka shi dan taimaka ma ka to ka ba iyalinka duba da halin matsi da jama'a ke ciki tun ma ba da matsalar rashin tsaro ba a Najeriya yasa kungiyar 'yan Najeriya mazauna kasar Amurka mai suna Zumunta Association take bayar da tallafi ga mabukata a Najeriya a kowace shekara domin sauƙaƙa halin da suke ciki. Wannan karon jihar Sokoto na cikin jihohin da suka amfana da tallafin inda kungiyar ta baiwa kungiyar bayar da agaji ta Red Cross kuɗi domin taimakawa jama'a kuma kungiyar ta Red Cross ta sayo buhuhuwan shinkafa 100 ta rabawa 'yan gudun hijira 100 da ke yankin na Wurno. Ibrahim Engaski shine sakataren kungiyar agaji ta Red Cross a jihar Kebbi wanda kuma ya maganta da yawon babban sakatare na kungiyar na ƙasa. Mutanenmu da ke nan zaune a nan gida Najeriya su ma ya kamata a ce a yi kwaikwayo bisa ga irin wannan abun na alheri da mutanen da ke zaune Amerika su ga cewa ya abu ne da ya dace. Muna kira ga kungiyoyi da kuma mutane masu hali wannan ƙasa su duba su ga irin halin da mutane ke ciki da Allah su kawo taimako wannan wurin da muka zo wannan in ka duba abin da za a bada kamar na faɗa ba wani abu ne mai amma abin da irin amfani da wani abin zai yi mutane ne ka duba in ka duba za ka ga mata za ka ga ɗaya ƙanana yara a ce wuri irin wannan wurin da ake zaune a ce babu ruwa alamu dai sun nuna a fili cewa wannan tallafin ya so sa rayukan waɗanda suka amfana da shi domin sun kasance cikin annashuwa yayin karɓar tallafin sai muna yin godiya saboda duk wanda ka ga ka taso ya kula da kaiya baka iri na al'amari ne. Arama Aliyu, an ka taimako da an ka ba mu mun Allah ya saka da alheri. Eh kwarai ko yake da unhwanin gare mutum da da abinci na za mu ci. tallafi ga mabukata a cewar masharhanta lamuran yau da kullum kamar farfesa tukur muhammad baba abu ne na alfahari duk addinai da muke da su manyan addinai na duniya suna karfafa irin waɗannan abubuwan don haka in kuma waɗannan 'yan najeriya har suna tuna gida ba su manta halin da mutane ke ciki a gida abin alfahari ne kwarai da gaske ba wai mu zauna mu jira gwamnati ba wannan tallafin dai ɗaya ne daga cikin jerin ayyuka na jin kai da wannan kungiyar ke aiwatarwa ga 'yan Najeriya domin sauƙaƙawa jama'a abinda da dama daga cikin jama'a ke ganin cewa na sauran masu hali za su yi koyi da hakan da an yaye wa jama'ar ƙasar nan damuwa a fannoni daban-daban na rayuwa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.